وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah, Ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan safiya ta Asabar, uku ga watan Ramalana, hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu, wanda ya yi daidai da ashirin da biyar ga watan Maris shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya. Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci, Masjidu Sani Dauda, wanda ke namba talatin da tara Yakubu Avenue daura daga Ladima Road Angwari ni GR e Kaduna a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya muna gudanar da tafsirin mata a cikin wannan masallaci a wannan lokaci bara mun kwana a cikin suratul ma'arij aya ta goma sha hudu a bana insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a kan aya ta goma sha biyar daidai kafin mu fara karatu a zan so in dan ba da haƙuri ga iyaye mata na jinkirin wannan buɗe wannan karatu namu wannan ya faru ne dalilin rasuwar wata innata dole in tsaya a yi ƙoƙarin a yanda za a mata wanka da makamancin haka ta rasu yanzu ma ba a riga an kai gawanta ba zuwa a zahar za a kai gawanta to sai da na tsaya aka yi na gaggaya musu ababen da ya dace su yi shi sa na samu zuwa latti insha Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mata ya sa aljanna makomanta ya yafe mata kurakuranta ya yi albarka ga abin da ta bari mu kuma idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani Allah maɗaukaki yana cewa kalla inna laza بسم الله الرحمن الرحيم نزاعة للشمع تدعون الأدبار والإله وجمع فرعون

Ah! <laughs> Allah maɗaukaki cikin wa'annan ayoyi yana faɗin siffar mutanen da suka saba masa a lahira suka bin dokar Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah maɗaukaki ya jero jerin ayoyin nan saboda yana faɗin abin da za mu riska a kiyama. Ranan da mata na gudun mijinta, miji na gudun matansa, ‘ya'ya na gudun iyayensu, mazansu da matansu. Shi ne wa sahibatihi wa akhihi da ɗan uwansa na jini kowa ta kansa yake nafsi-nafsi. Da kuma danginsa wa'anda suke ƙarfafa masa a duniya. idan an tashi biki an tashi sha'ani ai wa'anda suke taimaka maka su danginka su ne za su zo su agaza maka sa'annan abokanka na arziki su tallafa maka su ƙara ƙarfafa ka su nuna maka ƙauna da bege dukkansu da kuma wa'anda suke doron ƙasa a lahira fa za ka so a ce duka wa'annan mutanen ka ba da su don a shigar da kai aljanna matarka ‘ya'yanka mazansu da matansu iyayenka ƙannanka ko yayyinka abokan arzikinka ko ƙawayenki a ranar za ki ji da za ki tattara su ga baki ɗaya ki ba da su a wurin Allah a jefa su wuta don ke kaɗai ki sha. Wannan yana nuna mana bala'i da musibar da mutum zai fuskanta a lahira wato ba wanda ya san wani ba ruwanki da mijinki ba ruwanki da 'ya'yanki ba ruwanki da iyayenki ba ruwanki da danginki kuma ba ruwanki da abokan arzikinki a ranan kowa ta kansa yake zai so a ce da za a bashi su ya miƙa su Allah don a jefa su wuta shi kaɗai ya sha. Ku. kosan abin da zai sa a lahira mutum ya yi tunanin duk mutanen da yake ganin ba zai iya rabuwa da su ba a duniya ya ba da su don shi kaɗai ya sha ba ƙaramin tashin hankali ba ne. A nan duniya mu duba yanayi yanda halin da mutane suke shiga na ƙunci da damuwa idan fitina ta zo yaya mutum yake yi, to tamkar falahira kenan. tamkar lahira kenan kowa nafsi nafsi ba wanda yake tunawa da wani nakan tuna lokacin da muke jami'a akwai wani abokinmu ɗan juzul kamar shine kumurus muna jarabawa Jaraba wanda ya sa ya faɗi aka yi withdrawing ɗinsa mu muka wuce aji uku shi kuma ya zauna aji biyu kenan saboda shi ne president ɗin Sudan Union na ƙasarsu. To, suna ta hidindimu bai samu lokaci ya zauna ya yi karatu ba. Mu kuma a tsarin a jami'a, idan jarabawa ta gabato, ana ba da hutun kwana goma kowa ya bai karatu bayan timetable ya fito. To, wannan kwanaki goma in ma baka yi karatu ba, ka samu damar da za ka iya karatunka. to shi suna ta hidindimu na 'yan ƙasansu da jarabawa ya zo sai yake cewa wani abokinmu ɗan kano ne malam idris ali ishaq alaramma ne sosai sai ya ce don allah tunda abokin shi ne haka da kud suna zama kusa da juna ma ko da yaushe idan ana jarabawa ko a idan ana karatu saboda shakuwarsu sai ya ce mai don allah in aka zo jarabawa zan zauna kusa da kai in ta kakare min zan kira ka ka dan bana amsa mala iblis yace mai ba komai da aka zo yana jarabawan kuma gashi jarabawa ta yi wahala jarabawa ne na mustalahul hadith da ya zo ya buga ya buga ya buga ya buga ya kasa sai fara idris idris idris shi kuma sai banza da shi ya kamar bai ma san shi ba ya su gaba da rubutunsa kawai to da aka gama jarabawan ni na gama jarabawa na ina fitowa sai na da shi a tsaye ya yi tagumi haka sai na ce ahmad fi shiru ahmad me ya faru sai yake cewa la haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim sai na ce hasara shiru me ya faru sai ce wallahi ya Muhammad ma fahimtu hadhihi aya illa yau. yawm yawma yafirru al-mar'u wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nu yughnihi sai ce bai taɓa gane abin da Allah ke nufi da shi a wannan ayar ba sai yau ya ce ga abokinsa na ƙudda ƙud yana kiransa ya yi kamar bai san da shi a duniya ba sai na ce limithli hadha falyamal al'amilu kenan irin dalilin irin wannan kwatankwacin abin mai aiki yayi aiki kun ga Allah saƙo yake gaya mana ke a matsayin ki na mata uwar gida ko amarya kike ke a matsayin ki na ya ba kya tunawa duk ƙaunar da kike yi wa babaki a ranan fa za ki ji da za a baki babar ki miƙa wa Allah ita a jefa ta a wuta don ke kaɗai ki sha ki shiga aljanna. Kun san wannan ba ƙaramin tashin hankali ba ne. Sannan duk irin ƙaunar da kike yi wa mahaifinki, a ranar za ki ji da za ki samu damar da ki miƙa mahaifinki wurin Allah, shi a jefa shi wuta, ke ki sha ki shiga aljanna za ki iya yin haka. sannan ki duba duk irin begen da kike yi wa mai gidanki za ki ji da za ki miƙa mijinki a wurin Allah a ɗauke shi a jefa shi wutan jahannama saboda ke kaɗai ɗin nan ki sha ki shiga aljanna za ki ji da za ki ba da ƴakki ko ɗanki ki miƙa shi gaban Allah a ɗauke shi a jefa shi wuta ku duba ƙaunar da iyaye suke yi wa ‘ya'yansu. amma za ki ji a ranar da ki ba da wannan ɗa ko wannan ƴar a jefa ta wutan jahannama saboda ke kaɗai ki sha ki shiga aljanna wata rana kamar yadda ya zo a cikin bukhari da muslim manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka tsinto wani yaro jariri a cikin kaman yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kallon yaron yana kuka yana neman babarsa kenan ko yaƙi ya tarwatsa su kowa na ta kansa a wannan gabar sai babar ta dinga bincike tana ta ɗan tuttura sahabbai tana so ta ga ina ɗanta yake kawai tana zuwa sai ta ga yaron tana cikin kaman yaƙi fa amma da ta ɗauki yaron ta rungume shi a ƙirjinta ta ɗauki nono tana ba yaron yana sha tana riƙe shi haka tana ɗan masa tausa yadda iyaye mata suke wa yaro har ya daina kuka ya wato damuwarsa ta sauka. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kalli wannan baba ya ce, "Atazunnuna anna hadhihi imra'a tulqi ibnaha fi nar." Ya ce, "Shin kuna zaton wannan matar za ta iya jefa ‘yarta a wuta?" Sabai suka ce, "A'a, manzon ce don me?" suka ce saboda ƙauna da bege da tausayi da Allah ya kimtsa wa iyaye mata a zukatansu da ɗabi'unsu ba za ta iya ba sai ya ce suka ce don me suka ce tausayin da take yi wa ɗan sai manzo Allah ce Allah ya fi wannan matan tausayin ni da ke irin tausayin nan da matan nan take wa ‘yarta, to Allah ya fi tausaya mana fiye da irin tausayin da uwa take yi wa ‘yarta ko ɗanta. ashe kenan Allah yana ƙaunar mu baya so mu halaka baya so mu shiga wuta shi sa ya turo mana ɗan saƙo shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu abin da zai tsiratar da mu daga wuta sannan har ya bar duniya sahabbansa suka ɗaura daga inda ya kwana tabi'ai suka biyo sahabbai akan haka atba'ut tabi'ina duk suka biyo su akan haka wannan ishara ce yake nuna mana abinda mutum zai tadda a ranar tashin alkiyama sai Allah ya ce kalla inna halawa, ya ce kalla kalmatun rada wa kalma ce ta tsawatarwa kamar yaro na abu ya ce kai kun ga wannan kalmar wato ana jawo kwakwalwarsa kada ya yi wannan abin kada ya afkawa wannan abin kalma ce ta tsawatarwa da kuma firgitarwa to Allah maɗaukaci ya ce innaha lahwa ya ce ku sani yadda al'amarin yake wutan na mace wadda ake kira lava menene wannan wutar kamar yadda imamu ibn kafir ya ce ya nar wa shiddatu harriha Allah yana siffanta wuta da tsananin zafin da ke cikin wutan jahannama sai Allah maɗaukaki ya ce na za'atan lishawa ita wannan wuta ta na za'atan tana fisko jijiyoyin jikin mutum da naman jikin mutum da kuma fatar da ke jikinka tana soya shi ta gasa shi ta murkuɗe shi har ya koma kamar busasshen sanda saboda tsabar bala'i da azaba na wuta Allah ta ne Shi ne Abdullahi Ɗan Abbas yake cewa jildatul ra'as ne gashin kai zai soya shi zai gasa shi kamar yadda. wato imamu ibn jaririn tsabari ya fassara ta daga abdullahi ɗan abbas a cikin tafsirinsa mujallaji na ashirin da uku shafi na ɗari shida da takwas ƙarƙashin wannan aya imamu hassan al-basri da kuma sabitul bunani suka ce abinda Allah ke nufi da nazza'atan lishawa ai makarimu wajihi. yana wato inda fuskansa ya fi karamci shine za a kona ina goshi kumatu da kuma fuskan gabaki daya saboda fuska na ɗan adam yana da kima shi sa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta taɓa fuskan kafiri ko a wajen yaki ai Allah ya ce fadribu fawqa al-a'naqi wadribu minhum kulla banana ku yi tsara saman wuyayin kafirai in aka zo yaki nan kuma kowace gaba a jikinsu ku yi tsara idan ana yaki tsakaninku da su amma sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa idza qatala ahadukum bil wajha hadisin bukhari da Ya ce duk lokacin da ɗayanku zai yi yaki a wajen yaki ya nisanci fuska saboda fuska nan ne karamci na ɗan adam yake shi sa a musulunci haramun ne idan ɗanka ya ɓata maka rai ka fasa masa fuska da mari ko ekki ki ɗaga hannu ki mare ta haramun ne haka shi ma namiji haramun ne ya ɗaga hannu ya mari matarsa haka ita ma mata haramun ne ta ɗaga hannu ta mari miji haka kuma kowane mutum da musulmi da wanda ba musulmi ba maza Allah ya hana taɓa fuska shi sa a musulunci akwai doka idan ka mari mutum za ka biya wato garama na kamarin da ka yi masa kun ga anan yana nuna cewa ɗan adam musulunci ya karrama shi sa'annan kuma kamar yadda Allah ce wala kani karramna bani adam hakika mun karrama ɗan adam shi sa Allah ya haramta a taɓa fuskansa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta ko a yaƙi ne kana soja musulmi ina fata an gane ba za ka hango wani abokin gaba ba ka ce za ka ɗana masa bulat a goshinsa kun ga idan ka ɗana masa bulat a goshi ai kan fashewa zai to idan ka yi haka ka yi haramu, sai dai ka ɗana masa a ƙirji ko ka ɗana masa a ciki ko ka ɗana masa a cinya ko ka ɗana masa a baya amma baya halatta ka ɗana masa a goshi saboda goshi ina ne fuska kuma fuskan ɗan adam yana da kima yana da daraja to kimar nan shine Allah zai ɗasa na mata azaba a ranar tashin kiyama Shi ne za a juya shi yadda ake juya sinasir haka za a kifar da fuskan a wutan jahannama cikin wato lafa haka za a soya fuskanta fuskan matar da ba ta bin dokar Allah matar da take bin kishiyoyinta in akwai kishiyoyi da tsafi da kuma sharri da kuma musiba to nan haka za a soya ko kuma a'a ita kadai ne da mijin amma ta mai da mijin hamako sai yadda ta yi abin da take so shi za a yi abin da ba ta so ba za a yi ba ta mai da mijinta wato mijin hajiya sai abin da take so shi za a yi kuma duk dokan da ta ba da shi za a yi in ba ta bada doka ba kuma ba za a yi ba kamar matar da take cewa kawanta ce ta kalle ta tace ke an miki magana sai ki ce wai ke yar izala ce kika tsaya wannan kaza kazan yake wahalar da ke ni na mijin ai maganin shege ne wai fa mace take faɗin haka kuma fa saboda shekara talatin ana tare ta ce maganin shi ne ta ce kare na haɗa masa miya da shi mijinta ta haɗa masa hantan kare na tsafi ta ba shi kuma ci ita take gaya wa ƙawar kawar take gaya min ga abin da kawarta ta ce na ce ku yi firaku salamun kaulan min rabin rahim kake ƙara mu'amala da wannan matan don wallahi za ta kai ki jahannama ta ce a wannan lokaci mijinta fa in aka zo ganinsa sai ya shiga cikin ɗaki ya same ta wane da wane sun zo ganina sannan sai ta ce wane ka saurare shi wane kar ka saurare shi sai ya dawo ya ce to kai hajiya ta ce in ganka kai kuma hajiya ta ce in baka hakuri tafi haka ta mai da mijin to shi sa wasu mazan yayi ko kanne mata idan kuka ga mazajen ku sun zama irin su yau a wajajen matan su irin wannan to an shi an jika an bashi ne to kun ga irin wannan to irinsu ne fa za a gasa su sai yadda aka yi da su ina ta an gane to idan kika ga mijinki ya koma irin wannan tausaya masa zaki sai ki ci gaba da yi masa addu'a Allah ya tsamo shi daga cikin wannan bala'i saboda in ba haka ba to za ta kai shi zuwa ga wutar jahannama Allah yake cewa haka za a soya shi to shi sa imamu qatada as-saddusi yake cewa abinda Allah ke nufi da nazza'atan lishawa ay nazza'atan lihamatihi wa makarim wajhihi wa khalqihi wa atrafihi Allah zai sa a soye wato naman fuskansa da karamar wato karamcin fuskansa kumatu da goshi da kuma labban da ke tattare da shi da halittunsa da kuma gaban jikinsa duka wa'annan gefe na yatsu za a tsoma su a cikin wutan jahannama shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yu'ta yawmal qiyama bi an'umi ahli dunya min ahli an-nar yawmal qiyama za a zo da wanda yafi kowa jin daɗi a cikin mutanen duniya amma faɗan wuta ne a lahira. Fayu masu fil nari gamsa sai a tsoma shi a wutan jahannama tsomawa. Fayu hal marra ka na'imun qat sai Allah ce wai shin ka taɓa jin daɗi a duniya? Sai ce kalla wallah sai ce a'aha ya rantse da Allah shi lam yamurra bihi bubsun qat bai ah, wato lam yamurru bihi annaimul qat yace jin daɗi bai taɓa girmawa a rayuwarsa ba saboda an tsoma shi kawai haka a wuta aka ɗago shi sai shi bai ma san abin da Allah yake nufi da jin daɗi ko abin da ake kira jin daɗi ba shi tun da Allah ya halice shi bai taɓa jin daɗi ba an tsoma shi kawai ne a wutan jahannama haka a tsoma a ɗaga sai wannan azabar ta sa ya manta da duk wani jin daɗi da ya taɓa yi a duniya kamar kai ne yau Allah ya azurta ka wanda a da ka sha wahala ka sha wahala kafin ka zama abin da ka zama yau kana zama sai ka manta da duk wannan wahala ko saboda ne ni'imar da Allah subhanahu Ta'ala ya maka a duniya to haka shi ma mutumin da ya saba wa Allah amma yana jin daɗi a duniya babu wanda yake cikin hatsari a rayuwarsa kamar mutumin da yana jin daɗi Allah ya masa arziki ya masa tagomashi na arziki amma baya baya tukwicin arzikin nan da Allah ya masa da yin ibada sai ya koma saba wa Allah wayo kika fi sauran in wayo ne wallahi akwai wacce ta dama miki a wayo don inda wayanki ya ƙare nan nata ya fara amma talaka ce fitik dubu ɗaya na burgita a duniya amma ke gashi duk wani abin da kike nema na rayuwa Allah ya tattala miki ya azurta ki da shi to wani irin tukunci za ki yi wa ubangiji da wannan gatan da ya miki shine ki bautata masa ki bi tsarin Allah ki bi karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ki samu ne rabauta a duniya sa'annan kuma ki samu rabauta a lahira amma idan mace ta ƙi to Allah yana narka mata azabar a duniya sannan ya narka mata azabar a lahira duniya ba za ta ji daɗinsa ba ga ta a duniya amma ba ta jin daɗi kamar wata mata ne take ce min malam mutane na ganin mu muna hawa manya-manyan motoci ba su san cewa na kamari ya fi mu jin daɗi ba wallahi haka baiwar Allah nan ta ce min motocin da take hawa ba ta hawa motan ƙasa da miliyan hamsin ba ta hawa mota ƙasa da miliyan hamsin saba'in zuwa sama amma take faɗin irin wannan kalmar ta ce ana ganin mu muna hawa manya-manyan motoci amma ba a san na ƙabari ya fi mu jin daɗi ba to Allah kaɗai ya san ne halin da take ciki to kaga anan idan kika rungumi ubangiji kika bi dokar Allah sai ki ga Allah ya sauwake miki rayuwarki ta duniya sannan kuma ya sauwake miki rayuwarki ta lahira amma in kika ki Allah zai ɗanɗana miki rashin jin daɗin rayuwar duniya shine wa man a'raba an zikiri fa inna lahu ma'ishatan banka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma duk wanda ya kauda kansa daga ambatan Allah bin dokar Allah da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam Allah ce tabbas irin wannan mutumin yana da rayuwa mai kunci kuma za mu ta da shi ranar tashin kiyama a matsayin makaho ba za mu bar shi da ido ba a duniya yana gani amma a lahira Allah zai wulakanta shi zai dode idanuwan zai tashi makaho har ya zo yana cewa qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira sai ce ya Allah dan me yasa yau aka tada ni makaho a duniya kuma kayi ne da idanuwa guda biyu har na gama rayuwata a duniya ina gani amma yau na tashi cikin makafi a lahira sai Allah ce ka a tatka ayatuna fanasitaha yadda ayoyin mu suka zo maka a duniya ana karanta muku ita kuna ji yana shiga ta kunne ta dama ya fita ta hagu in ma an tashi magana a ce ya sha masha Allah ustaz ana izgilanci wa kadhalika al-yawma tunsa yau kai ma haka za mu manta da kai shine ke ma haka za mu manta da ke kin kibin dokar Allah tunda ana karanta miki ayoyin Allah kina ji kuma ki bilis ki wuce kansu ki ce kai wannan fata ustazai ne a'a ba ta ustazai bane ta bayin Allah ne kuma ke ma kina cikin bayin Allah saboda haka ki bi dokar Allah shikenan shine zaman lafiyarki Allah ka kare mu shine imamu bahas yace tabri laham wal jild an al azmi hatta la tatruk minhu shay'a imamu abbahat yake cewa wannan fawutar tana ƙona namar jikin mutum da fatar jikin mutum hatta ƙashin tana ƙona shi shine kullama nadijat junuduhum baddalnahum junudan ghayra hali ya yazuqul azab Allah ce duk lokacin da fatar jikinsu ta ƙone, baddalnahum juludan ghairaha sai mu canza wata fatar da ba wannan ɗin da aka ƙona ba. Malamai suke cewa hikimar da ke ciki, malaman da suke ko kuma ɗaliban 'yan sciences ko waɗanda suka karanta medicine suka san anatomy da physiology su za su gaya muku menene wannan musamman ma malaman da ko kuma wanda suka karanta ilimi akan fatan ɗan adam. wannan fatan da kuke gani ai idan mace na bleaching ba yana konewa ba ne yana gusar da shi ne ko to wanne ne yake zuwa fari wannan farin ba asalin wannan ba wani fata ne daban da ba wannan ba shi sa idan ta ji ciwo wajen ciwon da za a iya za a iya mai tsinke fatar yana wahala saboda asalin fatar da ke wanda Allah ya tsara da zai iya ɗaukan auta layafas ɗin gashin wato fatar da zai iya riƙe shi ya zauna garangam? ko kuma garangam? babu shi ya gushe wancan kuma bai kai wannan ƙarfi ba to sai ta wahala za ka ga in an ja zai fashe in an ƙara ja zai fashe za ta yi ta wahala ko to haka shi ma a lahira idan aka ƙona wannan asalin sai a zuba wani sabo saboda in an sa sabon wahalar da za ta sha na azaba ba irin wancan na farkon ba shi ma wannan ɗin idan ya gaba konewa sai Allah ya ƙara sa wani sabon fatan da ba wannan ba shi ma haka azabar kenan shi ne azaba ce sa'adan mai hauhawa kamar thermometer ne ko ba ɗaga yake haka ba yana tafiya yana tafiya ba to haka azabar wuta Allah zai yi wa mutum wannan abin da Allah yake nufi ga wannan ayar kenan hatta ƙashin zai ƙone kun san abin da zai sa ƙashin mutum ya ƙone ba ƙaramin bala'i ba ne to ƙashin shi ma zai ƙone ga baki ɗaya haka imamu Bahak ya faɗi kamar yadda imamu ibn jariri na tabari ya faɗi wannan a cikin tafsirinsa mujalladi na ashirin da shafi na ɗari shida da tara a ƙarƙashin tafsirin wannan aya haka imamu ibn kasir kuma ya naƙalto daga ibnu zaidin yace ashawa abinda ake nufi da ashawa shine al-arabil izam abinda ke ƙona kashi abinda ke kashi na azaba haka ake yi wa mutum ranar tashin alkiyama sai Allah ce tad'u man adbara wa tawalla wutan nan da ake kira laba tana kiran wanda tad'u man adbara tana kiran wanda ya juya baya wata walla adabara ya juya wata walla kuma ya tafi Da ma'ana an gaya mai ga abinda da Allah yake so sai ce shi ba ruwansa shi wannan rayuwarsa kenan shi a daina shiga privacy ɗinsa akwai wa'anda idan ana musu nasiha sai su ce no no no no no ita mango park ce saboda a kwakwalwar da aka gina mango park ko saboda haka ita ga ta ‘yar boko ta waye, you know, you know, you know, shi kenan ita ta waye, saboda haka ana shiga privacy ɗinta. Suke ta suna cewa this is rigidity. Eh, why? Wato, ita ta waye, ita ‘yar boko ne ya za a ce mata kawai ta zo ta sa hijabi. No, da irin wannan hot season, eh, ita ga ta baturiya, ta je mango a gidansa aka kinkishe shi. aka haife shi a ginin aka kinkishe ya taso saboda haka ya a ce mata ta sa hijabi ita ai a takwa ha huda tsoron Allah a zuciya yake saboda haka ita ba za ta sa hijabi ba me dalili na yi magana ai ba muna ganin masu sa hijabin ba suna ta kaza hijabi sutura ce ta ya mace sawa'un ustaziya ce ita ko ba ustaziya ba Allah ya ce doka ne kowace mace musulma ta sa hijabi kice nan matan aure ce, budurwa ce, bazawara ce, kawai doka ne na Allah duk inda mace za ta, ta sa hijabi shi kenan. Amma in tana cikin mata ‘yan uwanta, babu laifi in ba ta sa hijabin ba, saboda nan mata ne ‘yan uwanta. Amma in dai ba cikin mata take ba, dole ta sa hijabi ta lulluɗe jikinta ga baki ɗaya, saboda shi ne karamarta. shine ƙimarta, kuma shine darajarta kuma shine ke ƙara nuna mutuncinta da kuma darajanta to amma a anan shine Allah ya yace tad'u man adbara wa tawalla shi wutan jahannama yana kiran wanda wutan ne yake kiran wanda ya juya baya ya ƙibin dokar Allah subhanahu wa ta'ala don me yana ganin cewa ai shi rayuwar nan ana so a takura shi a kyale shi this is how he wants his life to look like saboda haka shi yana so rayuwarsa ga yanda za ta kasance shi ba ruwansa shi jin daɗi zai yi abin da yake so shi zai yi abin da baya so shi ba zai yi ba ko da Allah yana so yi wannan abin zai ce wannan privacy ɗinsa ne shi ga yanda yake son rayuwarsa ta kasance sai Allah ya ce wa jama'a fa'au'a ya tara dukiya shi sa imamu ibn kasir ya ce ai tad'u an-nar ilaiha abna'uha alladhina khalaqahum laha wuta tana kiran ƴaƴanta wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce su domin ta ba kwanaki akwai wani shedani da aka yi yaro ba shi wai dan jahannama sunansa kenan dan jahannama a social media musamman 'yan TikTok ko sunan shi dan jahannama shi ya ce wai ba jahannama ba wuta ko ya zagi Allah ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zagi musulunci kuma ya ce wai baban shi kakansa ma musulmi ne haka ya wahalar da kansa a musulunci ya mutu a banza ya ce babansa shi ma haka ya wahalar da kansa amma shi ne baya sallah shi ba zai yi kaza ba shi ba zai yi kaza ba shi ba zai yi kaza ba ya sa wa sunansa su wai shi dan jahannama wai yana ma so Allah ya sa fir'auna a samansa haka yake cewa shi kan yana ma so fir'auna ma a ɗaura shi yadda ku kuke cewa haka yake cewa to kaga irin wannan bala'i to wuta na kiran irin su ko kamar yadda Allah madaukake ke cewa a ga harshen annabi Musa ga mutanen Fir'auna da yake cewa wa وقال ya qaumi mali لي ila an-najati وتدعونني tad'unani النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد kaga kenan ana kiran mutane zuwa ga tsira su kuma suna kiran mutane zuwa ga halaka saboda haka ne yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sinfani min ahli nar kun ga siffofi biyu na mata 'yan wuta ne haka manzon Allah ce lam arahuma ni dai yanzu da nake magana ban gansu ba amma ne za su zo ne a gaba ni yanzu da nake faɗi in ji maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace ban gansu ba wa'annan ƴan wutan mata guda biyu ni ban gansu ba amma za su zo a cikin al'ummata mutane sun eh, wato sufofi guda biyu sai ce siffa na farko qaumun ma'ahu siyafun ka asnimatil bukht aw ka aznabil bukht yadribuna biha an-nas wasu mutane ne suna da bulala kamar bindin sa ko na raƙumi suna dukan mutane da su su ne dogarai da kuma masu yin masquerade ai su suke rike bulala ko idan abin nan a shauɗawa mutane sai ce to irin wannan aikin da suke yi na zaluntar mutane yana kai su zuwa ga wuta sai ce wa nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun mata masu sanye da tufafi amma suna yawo tsirara ta sa riga amma tsirara take yawo me dalili Shi ne ita fa ya mace dukkanta al'aura ne banda tafin fuskanta da hannu Shi ne kaɗai ba al'aura ba bi ma'ana wanda ba muharraminta ba idan ya gani tsinuwar Allah ne a kanta idan tsintsiyan hannun mace ya fito daga daidai nan zuwa nan kaɗai wanda ba muharraminta ba ya gani bi ma'ana kananta ko wanta ko ɗanta ina fata an gane ko kawunta ko baffanta in dai ba ɗaya daga cikin wa'annan ba ya kalli daga daidai nan zuwa nan nata Inuwar Allah ne ke tabbata a kanta kun ji dalilin da ya sa manzo Allah ce ƴan wuta sun fi yawa a cikin mata har manzo Allah ya siffanta ce irin matan da suke barin gaban jikinsu a waje haka ko ta sa riga amma rigan yana nuna duk wani body call nata yana nuna duk wani mafatin dirin jikinta yana fitowa a waje shine wanda suke sa after dress ina fata an gane wani after ɗin za ka ga yana nuna shef ɗin jikinta amma zaka ji ta ce ai fashmila in ta sa fashmila ai ya tana lulluɓe jiki ai ba fashmila Allah ce kisa ba wanda laraba suke kira tobi ko kuma ta ce ta sa please call me sai a ce ai amsan hijabin da kanshi ya baki amsa kin ce please call me kenan an industry should call you ko wani sabaloto ne zai kira ki saboda me kin riga kin sa abinda shari'a bata amince miki ki sa ba saboda haka kin ga anan kina dawa kanki fitina ne alaƙa ki da ubangiji Fituna a cikin al'umma Fituna a cikin wato al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yadkhulna aljanna irin wannan matan ba za su shiga aljanna ba sai ce wala yajidna rihaha kamshin aljanna ma ba za su shake ta ba wa inna rihaha la min masirati kaza wa kaza kamshin aljanna tsakanin su da kamshin aljanna shine tafiyar kaza zuwa kaza kaga ya kamata a ce maza wa'anda muke da su a majalisar dattijai da na wakilai sun yi ƙoƙari sun sa an yi fasin bil duk ya mace musulma a Najeriya in za ta zo wajen aikinta ta sa hijabi. A ya kamata su tsaya su yi wannan. Me dalili? Saboda ai akwai haƙƙi kowa ya addininsa ko? Saboda haka tunda haƙƙi ne kowa ya addininsa wannan musulmi ne yana yin abin da addininsa ya ce wanda ba musulmi ba shi ma ya ne abin da addininsa ya ce ba shi kenan ba shi ma ai addininsa bai ce ya da yawo tsirara ba shi ma an ce ya sa tufafi ya rufe jikinsa to mu a ce eh, majalisar wakilai da kuma dattijai namu sun tsaya a fasin bin cewa dole kowace mata in tana aiki a inda take aikin ta dole ta sa hijabi wannan shine ka'ida saboda me ba mu da uzuri a gaban Allah ka ce dan neman kuɗi ka ki bin dokar Allah Allah da ban bai halice ka dan neman kuɗi ba ya halice ka ne dan bauta wannan neman kuɗin naka ne kai kake nema ba Allah kake yi wa ba naka ne to saboda haka a lokacin da kake neman dukiya kada ka yi wasa da lahirarka saboda mutuwar tana zuwa ne ta ɗauke ta shi shine almautu ya'ti baghtatan wal sun sunduqul amal mutuwa na zuwa kai tsaye ƙabari kuma shine akwatin aiki duk abin da na alkhairi kina mutuwa zaki ganta duk abin da kika yi na sharri kina mutuwa zaki ganta saboda haka ya kamata a ce kin yi taka tsantsan a wannan wuri in mace ma ta san misali ta taɓa yi wa mijinta asiri shekara talatin da suka wuce ko arba'in da ya wuce ta neme shi ya yafe mata inda asirin yake ta je ta kwance ta lalata shi wannan shine ka'idar kafin mutuwa ya zo ya riske ta saboda wasu zaka ga sun yi wa mazajensu saboda tana so ta raba shi sai abin da ta ce kamar matar da ta kira ni take ce min mijinta kishiyarta ta ce wa mijinta ya sake ta a gabanta ita ce uwar gidan a gabanta amaryar ta ce wa mijin sake ta kuma ya ba ta takarda saboda wa hajiya ta ba da duka ta ce a gabanta amaryar gidanta ta ce wa mijinta ya sake ta kuma ya sake ta shi ne ta ce malam ɗana amarya ta ce ta kashe shi ya je wajenta ta ba shi abu ya ci ashe ta sa mai guba a ciki yaron nan ya faɗi muka kai shi asibiti muna kai shi asibiti kawai ya ce sai kun zo yaron ya mutu ta ce ‘yan asibiti saboda ya yi amai suka gwada aman suka ce guba aka ba shi saboda ga abin da ya ci kuma akwai guban a ciki na ce to me mijin ce ta ce bai ce komai ba kun ga saboda ne madan ta riga ta ne ta riga ta gama da shi ɗansa ta kashe kuma bai ce komai ba shi ne sai na ce mata ki haƙuri ki koma al'amarinki zuwa ga Allah ki mai da al'amarinki zuwa ga Allah kuma ki dinga addu'a kina cewa ya sari'ul hisab wa majriyas sahab wa hazimil ahzab ihzimhum wansurni alaihim nace ki dinga yawan addu'a irin wannan da makamancin haka ki mai da al'amarin ki zuwa ga Allah za ki ga Allah zai miki bayan wata uku matan nan ta kira ni ta ce malam na ce hmm ba ni labari ta ce malam ta ce hmm ba ni labari ta ce malam hmm a in ta ji ta ce hmm akwai bayani ta ce kishiya ta ta haukace ta ce malam tabbar tai tana yawo tsirara tana faɗin abubuwan da ta yi min na asiri ta haukace tana tafiya tsirara ta ce yanzu fa mijina ya dawo cikin hankalinsa ya dawo ya ce in dawo shi bai sake ni ba yanzu malam yaya na ce me yasa kika tanka shi ta ce malam ba na tanka shi ba ne sai na ce to in kika tafi gidan na jihar na mazaki saboda saki ɗai ɗai har uku ya yi miki kuma ke da kanki kin tabbatar da haka ta ce e kuma shi ma ya sake ki ko kuma a rubuce ta ce to saboda haka ba maganan ki koma gidansa hatta kan ki hazo da ghairahu sai kin yi wani aure in auren ya mutu to in kin gara ki ya koma ki koma amma yanzu in kika je wallahi sai kin shiga wuta saboda in kin zauna a gidansa su na ku saboda babu aure tsakanin ki da shi a yanzu ta ce yana ta roƙonta na ce ki koma yanzu ki haƙuri ke na ki jaraba wanda Allah ya miki kenan kin ga sakamako tun a duniya kenan ita ta haukace tana yawo tsirara to kun ga wannan yana daga cikin ƙarshen tuka tuka tuk kenan tun wanda ya zalunci wani tun a duniya Allah ke saka masa kafin a je lahira saboda haka wuta tana kiran wa'anda wa jama'a fa'au'a ya tattara duk ababen da yake yi ya wato ya tara dukiyarsa shine wa jama'a ya tara dukiya amma dukiyar bata yi ta ta hanyar dokar Allah ba bata kasance mai tawalu'u ba bata kasance mai bin dokar Allah ba dukiyar da Allah ya bata maimakon ta zama mai godiya ga Allah sai ta zama mai butulci yanzu misali Allah ya miki arziki ai burin ki ko da yaushe ki dinga zuwa kina ƙara alaka tsakaninki da ubangiji shine in kin samu dama ki je ki umara in kin samu dama ki je ki aikin hajji amma sai ta ce ita fa ita takura ne ita ba ta me zai kai ta aikin hajji wahala ake sha ita ne za ta je ta yi umara wahala ake sha saboda haka za ta je London ina za ta daga London za ta je Paris daga Paris za ta je Wuhan ta ɗauko corona ko daga nan ita kawai garin turawa yake burge ta ita ba ta zuwa ta gyara alaƙarta da Ubangiji, ita ba shi bane damuwarta, kawai inda za ta yi sharholiya ta zauna da turawa, ka ga an sa a TikTok ana selfie, ko ta sa ita da yaranta ta ɗauki hoto, an tura a Facebook ta ɗauki hoto, an sa a Instagram an ɗauki hoto, an yi tweeting an ɗauki hoto, an sa shi a TikTok. Tana matan aure, tana tikarawa a TikTok. Mala'ikan mutuwa kuma ya zo ya kama ki a daidai lokacin da kike fi rawa shi nan fa an zare ran kin ga an yi su khatima Allah ka shirya da mu Allah ka sa dace saboda haka Allah maɗaukaki yana tsawatarwa dukiyar da Allah ya baki ki yi amfani da shi wajen neman yardan Allah musamman a irin wannan lokaci na watan Ramalana a ciyar da bayan Allah saboda ciyar da bayan Allah yana ƙara alaƙar mutum da Ubangiji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya ciyar da mai azumi yana da kwatankwacin ladan azumi bonus da Allah yake bashi yanzu misali kin ciyar da mutane goma za a baki ladan a ranar kin yi azumi goma sha ɗaya da naki azumin da kuma bonus ɗin ciyar da mutane goma da kika yi kin ga a rana kenan kina da ladan ne azumi sha ɗaya to wata akwai arzikin da za su iya ciyar da mutane ɗari a kowace rana to kin ga a ranar za ki tashi da ladan azumi ɗari da ɗaya wata fa mijinta na da dukiyar ita ma Allah ya mata buɗin da za ta iya wannan abin sai ta ce tana jiran na gwamnati eh namijin take jira saboda nashi ne na gwamnati ita nata ba za ta taba ba to kin ga anan kin yi wa kanki asara a lokacin mijinki nashi ne daban yana nasa ke ma ki yi naki in dai kina da shi ke ma kina ki dan neman aljanna saboda nafsi nafsi ne a lahira to duniyar ma ya kamata a ce kowa yana neman aljanna ne kina neman aljanna kamar yadda shi ma yake neman aljanna muna da ifar da muke yi a wannan masallaci ke ma za ki iya sa donation ɗinki wajen neman aljanna a kowace rana muna ciyar da mutane ɗari biyu to gwargwado a ruwa suke yi karuwa suke yi to saboda haka duk wanda yake so shi ma ya sa shiyansa a wannan iftar ɗin da muke a wannan masallaci to da akan ba na wannan masallaci a gabas shi nan guda biyu ɗaya a ɗaya anan. nan duk wanda yake so sai ya kalla sai ya sa in kin sa biliyan ɗaya ma ba ki asara ba E in kin sa tiriliyan guda ɗaya ma ba ki asara ba in miliyan ɗaya ma kika sa ba ki asara ba wa ma anfaqtum min shay'in wa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin Allah ce duk abin da kika kashe Allah ce wallahi sai na sai na rubanya miki shi misali kin sa 1 million to kina zauna harkan kasuwancin ki sai Allah ya miki budin da zaki samu 1 billion Allah ne ce na rantsi in dai kika yi in dai don Allah kika yi sai Allah ya fitar miki da wani source din da wannan kuɗin zai ninka miki shi times 10 to kin ga 1 eh, million times 10 kin ga miliyan goma kenan ko sannan kuma Allah zai rubanya miki shi adhafan kasira ninkin ba ninkin saboda haka a yi wannan taimako na kai dan kanki zaki taimakawa idan kika yi wannan Allah ya sa mu dace Allah ya gafarta mana abin da muka karanta daidai Allah ka karɓa mana wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana gobe insha Allah subhanahu ta'ala za mu zo kaman yadda muka saba akan lokaci sai mu daura daga wannan gaba na wannan aya idan Allah ya raya mu gobe in akwai tambaya za mu amsa in kuma babu insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu takaita akan abin da muka karanta sai idan Allah ya raya mu gobe sai mu daura daga wannan aya insha Allah subhanahu wa ta'ala fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk babu tambaya kenan ko damun mun ce a yadda muka tsara ayi tambaya sai a rubuto sai a kawo amma tun da yau ranar budewa ne ranar farko da abin nan idan akwai mai tambaya sai a bata sai ta tambaya kowa ya ji salam murya mu ji idan mutum na zama a gidan da akwai 'yan ruko da yawa bagwariya eh na'am na'am na'am suke gidan na'am yanzu ya za a yi ko eh in dai akwai ɗan ruko a gidan tambaya ne mai ma'ana tambayan ki tana da ma'ana sosai misali babanta Allah ya masa arziki a cikin ƴan uwansa shine mai arzikin sai ya jawo 'ya'yan ƴan uwansa ya kawo su gidansa saboda su samu wato tagomashin da Allah ya yi masa yana ɗaukan ɗaune su a matsayin ‘ya'yansa abin da zai wa ‘ya'yansa shi zai musu. To Allah sai ya ƙaddara irin wannan ya faru. ya ya kamata mutum ya dinga kasancewa sai ki kasance da hijabin ki ko da yaushe an gane shi ne ka'idar haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa Ali bin Abi Talib ai babansa Abu Talib kenan ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi Ali bin Abi Talib ya kawo shi gidansa saboda a babansa daga baya ya talauci an gane manzon Allah ya dauke shi shi kuma Allah ya azurta shi ta dalilin matarsa na na Khadija binti Kuwaili sai ya karɓa Ali bin Abi Talib ya ajiye shi a gidansa kuma a gidansa ai akwai Fatima akwai Ruqayya akwai Ummu Kulthum akwai Zainab ina fata an gane da sauran kuma ƴaƴansa Abdullah da kuma Al-Qasim amince wannan amma duk da hakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ajiye shi a gida har kuma ya auren masa da ɗiyarsa Fatima ko to anan idan akwai irin wa'annan sai ki dinga sa hijabinki duk lokacin da ki kika fito daga ɗakin babanki an gane in kuma kina cikin ɗaki ne kika ajiye hijabi ba matsala a gefe kina ganin alaman wani ya shigo ya yi sallama sai ki ɗauki hijabin sai ki sa haka dokar Allah ya ce akwai wata ɗaliba da na karantar da ita a Sudan lokacin ta kira ni take min tambaya ga irin wannan tambayar amma ya haɗa ta rigima ne da babata lokacin da kafin ta zo sudan ba ta sa hijabinta kawai matse jikinta kawai take ta sa wando ta sa waye to dalilin Allah ya haɗa mu da su ina karantar da su sai Allah ya shirye su ta koma tana sa hijabi har da niqabi kuma medicine ma take to shi ne take mun tambayar yaron kanin babanta ya shigo gidan tana zaune da babarta daman ta ajiye hijabinta a gefe sai ta yi sauri ta ɗauki hijabin sai ta sa tana sawa sai mamanta ta hauta da faɗa kenan ne tana kyamatan ƴan uwanta sai na ce to da mamanki sai faɗa ne kika yi ta ce ba ta ce ba ta komai ba sai na ce to yanzu tunda ta riga ta fasata ki kyale ta idan tension ɗin ta ya sauka sai ki nuna mata cewa ai Allah ne ya hana saboda ai tsakaninki da wanan nan akwai aure zai iya kallon ki yayi sha'awa amince wannan saboda haka a kiyaye dokar Allah yin hakan shine ke sa a zauna lafiya an gane ke a matsayin ki sai ki ɗauki hijabinki in kina falo sai ki aje ki a falo saboda lokacin da za su shigo sai ki ɗauka ki sa in sun fita ki cire ki aje an gano wannan in kuma za ki fito tsakiyar gida da suna yawo sai ki ɗauka ki sa ki gama abin da za ki a lokacin da kika dawo ɗaki sai ki cire ki ajiye wannan shine dokar Allah wannan dalilin sakaci akan haka abubuwa da yawa na laifi yana biyowa baya wallahi akwai matar da ta ce min irin wannan ne ya faru da ita wato ɗan yatta ne uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ya zo gidanta take cewa to kun ga kun san mata akwai irin wannan sakaki ya ɗan uwanta ne ko aka kyale suna zaune ana mu'amala ta fita ta basu ta ce ta dawo cikin dare wallahi ta tadda su suna lalata to amma da yake gidan akwai mata guda hudu ta ce sai ta yi rufa-rufa saboda kada sauran matan su san me yake gudana ta sallami yaron ta ce tafi kuma kada ya ƙara zuwa mata gidanta sai na ce to ai dokar da Allah ya bada kun kibi shi yasa wannan abin ya faru ai akwai mu'amala wanda yaron wan babanki zai iya auren ki saboda ba muharramin ki bane ina fata an gane saboda ka dole ta sa hijabinta Allah ya sa mu dace ina gani shikenan da muka karanta daidai akwai wata to kai mata wacce za ta yi tambaya in akwai tambayan kafin a gama ba da amsa a ta daga hannu a miƙa mata saboda ta yi ta, wa alaikum salam na'am to idan me na'am na'am a mai tambaya na tambaya cewa mutum ne mace ce ta zauna a inda ta yi sallan asubahi ta ci gaba da tasbihi ko tilawanta na alkur'ani har sai da gari ya waye rana ta ɗago shine shuruk kenan sannan sai ta tashi sai ta yi sallah raka'a biyu yaya hukuncin wannan sannan kuma bayan wannan ta ƙara kwantawa ta ɗan yi baccinta kila na awa biyu zuwa uku ta ƙara tashi kila ƙarfe goma sai ta ce za ta yi walha shin hakan ya yi e hadisi ne ingantacce wanda imamu tirmizi da imamu ibn maja da imamu nasa'i da imamu ahmad a cikin musnadinsa da imamu abu dawud bazan allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya idan da sallar asbahi ya zauna a inda ya sallar asbahi bai motsa ba ya ci gaba da tasbihi har gari ya waye rana ta hudo ta ɗago ya tashi ya sallah raka'a biyu za a bashi shi ladan hajji da umara tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bonus ne haka manzon Allah ya ce kuma hadisi ne ingantacce an gano wannan to idan ta yi wannan shine ake kira shuruq kin ga yanzu a wannan abin nan kin ga akwai wajen ashuruq can a farko bayan sallan fajiri to wannan lokaci yana kama ne karfe shida da rabi da minti ɗaya. To idan lokacin karfe shida da rabi da minti ɗaya suke ƙara minti goma a kai ko minti sha biyar. Kin ga ya koma 6:45 kenan ko? 6:45 sai ki tashi ki sallan ki raka'a biyu na wannan nafilar. Sai ki kwanta kin ga da sauran time ko? In kika yi awa biyu ko awa uku kin ga kin tashi wajen karfe takwas kenan. Za ki iya yin sallan walhanci kuma kin samu ladan walha kuma kin samu ladan sallar shuru wannan kenan Allah ya sa mu dace shikenan ba tambayan to abin da muka karanta daidai Allah ya karba mana wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana yanda muka haɗu a wannan wuri ya Allah muna roƙonka ka haɗa mu a cikin firdausul a'la wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ya Allah muna roƙonka ka gina masa gida aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zurriyarsa ya Allah muna roƙonka yanda ka bashi arziki ka sawwala masa hidiman wannan arziki wajen ɗaukaka addininka ya Allah ka mana tagomashin arzikin da za mu yi irin hidimar da yake wa addini ko fiye da haka da mu da shi ya Allah ka karɓa mana a matsayin ibada shugabannin da ka azurta mu da su ya Allah muna roƙonka ka tausasa zukatansu ka sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu ya Allah ka kame hannayensu kada ka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ya Allah muna roƙonka ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokar ka ba wannan innata da Allah ya ranta ina roƙon Allah ya gafarta mata ya sa aljanna makomanta ya yafe mata kurakuranta ya albarkaci abin da ta bari da ita da sauran musulmai da Allah ya karɓa rayukansu a wannan lokaci muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta musu akwai wata ɗalibata mahaifinta ya rasu jiya kenan Zainaba Allah ya ji kansa da rama shi ma Allah ya yafe masa kurakuransa ya sa aljanna makomansa mu da muka rage ya Allah kada ka batar da mu bayan tafiyarsa ka ba mu ikon tuba daga zunubanmu ka ba mu ikon ribatan wannan lokaci na watan Ramalana mu sami yaddanka fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk